Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkan mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu karkare hirar da muka faro ne da wani bawan Allah mai bukata ta musamman ta rashin gani wato Malam Dallami Basharu wanda kuma shine shugaban wata kungiya da ake kira da Anglo wadda ke kula da harkar rubuce-rubuce da kuma ɗab'i na abin da ya shafi makafi wanda ba sa gani domin samu su yi karatu kamar yadda kowa yake yi. Ni dai na san kasa ba sawa ce ba, je kai ilimi don ka zamo jigon al'umma. A makon da muka wuce ya tsaya ne a inda yake ba mu labarin yadda abubuwa fa suke wakana game da yadda suke zuwa kasar Geneva domin tabbatar da cewa suna samun rahotannin kasashe game da yadda ake yi da nakasassu da kuma abubuwan da suke fuskanta na ci gaba ko kuma koma bayan haka inda ma ya ce shi kanshi ya yi wani rahoto ko kuma ya jagoranci duba wani rahoto daga kasar uganda kowane um, shekara shekara namu zo nan geneva har sau biyu mu hmm. duba duk uh, rifotan rahoton da kasashe suke tura mana cewa ga yanda suke kula da nakasassu a kasansu duk wanda suka sa su suka tabbata cewa za su a kula da naka sai su tura mana rahoto sai mu duba mu tambaye su da su tura wani ma suna tura ministocin su ma su zo wani ma na tura ko mm. vice president nasu su zo su gaya mana gashi gashi ba ga yadda muke yi da na kasassun mu ga abin da muke yi mm. sai mu dudduba rahoton da suka tura mana mu tambaye mu yi musu tambayoyi bayan mun gama tambayoyin kuma sai mu rubuta Eh, abin da muka gani a kan maganin da sai muka tura musu muke to wannan wannan dai na neman gyara wannan na neman gyara a kasansu. Mm. ni na yi eh, ana ba mu ƙasa da kasa mu duba rahotinsu so ni bara dai na yi eh, uganda kasan uganda so mm. mun tura musu abin da muka gani abin da suka gaya mana kuma 'yan uganda ma suna kira na su ga min cewa sun gode kwarai da gaske mm. sun ji daɗi domin yanzu gwamnatin nasu suna mm. harka da su sosai to mm, a gida akwai labari a gida najeriya rahoton gida najeriya akwai labari to gida najeriya har yanzu muna cikin matsala domin a cikin dokan ɗin an ce in an sa hannu an tabbata bayan shekara biyu da tabbatawa nan mm. ya kamata a tura abin da ake kira initial report mm. eh, report na farko mm. da dai nuna cewa ga abin da to mu dai muna baya har yanzu muna shekara biyar baya to amma to muna kokari dai mu ga yadda da mu yi mu fito da namu rahoton ɗin. amma ɗan abin kunya ne walla a ce har yanzu mu ba mu fito da shi ba eh. kuma muna cikin kwamiti eh, din amma ina gani namu iya kokarin mu da gwamnati mu zana mu ga yadda da mu mm. to daga ƙarshe eh, malam dalai bashiru wani sako kake da shi ga al'umma najeriya gaba ɗaya misali da gwamnati da mutanen gari da ku kanku wanda suke da bukata ta musamman to a ɓangaren gwamnati da ya kamata gwamnati to su dinga kula da maganar nakasassu a daina kallon nakasassu kamar wayansu saniyan ware ne mm. kowane dai na da nashi kwakwalwa kuma akwai akwai abubuwan da mutane za su guduma wanda kowa zai iya bayarwa so mm. kada kalli mutum cewa saboda shi ina da nakasa ba abin da zai iya a duniyan nan so mm. muna kira ma gwamnati su ja mu kusa mu tafi tare ba wai in da su yi abu ba sai su zo su kira mu mu zo mu zauna su yi mana maganganu kowa ya wasa ya je gida. Mm. Mu ma muna son a dinga samu a cikin aikin gwamnati. Mm. Ko director general ko menene duk abubuwan appointment din nan ai ya kamata mu ma na kasasu a samu a ciki. Mm. Ba abin da dai ana samu muna da lauyoyi muna da menene likitoci injiniya dukansu a cikin no a kungiyoyi a so mm. ya kamata gwamnati su su yi kusa da mu mu zauna tare mu zauna mu san yadda da mu kula da nakasassu a Najeriya mm. kuma da yadda da mu yi harkar nakasassu na na um, duniya gaba daya so namu al'umma kuma mm. ya kamata kowa ya san cewa na kasa ba wai Eh, mutum ya mutu ba ne. Hmm, ba kasawa ba ce in ji shirin na. Ba kasawa ba ne hmm. ko kaɗa. Hmm. Domin akwai na ta da yawa suna harkokinsu da yawa a Najeriya ko ta ina. So ya kamata mutum ya san cewa in yana da yaro ko yarinya mai na kasa ba wai a jefa ta a ɗaki a kulle ta ba. A fito da ita waje tura ta makaranta ita ma za ta iya ba ta gudunmawar ta girma. Kuma kuma al'umma namu na kasasun kuma ya kamata mu tashi tsaye mu haɗa kanmu da kanmu mm. domin in ba mu haɗa kanmu ba da a raba mu da su so su raba mu kuma abin da ma ke faruwa a najeriya kenan so ya kamata mu haɗa kanmu guri ɗaya mu san abin da muke nema mm. mu yi magana da murya ɗaya tsinke ɗaya bai shara sai dai taron tsintsiya. sosai eh. sosai ƙarai da gaske To muna godiya sosai dan Lami Bashir sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma sannan da fatan duk wasu abubuwa in suka taso za a dinga sanar da mu saboda mu dinga tattaunawa a cikin shirin na kasa ba kasawa ba. Madalla na gode kwarai da gaske. Fiye da shekara na ce a bar gudu game na kasa ina yin magana a wasu ma zuciyar su tafasa sai su ji idani ka gaba kasa kuma na san suna ga kwakwalwar su tana tafasa in ko haka ne ku yi ilimi ku gyara al'umma na kasa na kasa ba kasawa ba na kasa ba kasawa ba tsoron kwai sai an muna godiya malam jibril jalatu Duka-duka nan shirin na kasa ba kasa ba na wannan mako ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Na kasa dai ba kasawa ba ce. A madadin duk waɗanda suka sa hannu wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Da shi kan shi ba namu wato lami Basharu. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. la